كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا نعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس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 ya yi daidai da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da da shida miladiya mahaɗu na oke yau sha biyu ga watan ramadan tun baya ko sha biyu ga watan ramadan ta shekara dubu da hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin ko in ce ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida meladiya mahaɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutallif wadda kenan maƙera, babban masallacin juma'a ta ahlu sunatuwar jama'a a wannan jiha mai albarka ko in ce a cikin wannan gari na funtuwa a jihar katsina muna cikin suratul baƙara, in ba ku manta ba a jiya mun karkara fassara faɗin Allah ta'ala kanan nasu ummatul wahida har zuwa ƙarshen aya wadda mun karanto bayani daga tafsirin al-Imam tsabari da tafsirin babban malami Jabir Ashek Jabir Aljazairi illa ya fitar da waɗansu darussa masu muhimmanci guda biyar da za mu iya fahimta daga wannan aya ko karatuttukan da suka gabata a baya wadda na da muhimmanci matuƙa mu ji waɗannan abubuwa guda biyar a sheikh jadar aljazairi a tafsirin sa'aitar tafasir ya ce min hidayatul aya wannan aya da muka baro kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin har zuwa ƙarshen ta ta karantar da mu abubuwa kamar haka abu na daya al-aslu huwa at-tauhid wa shirku tari'un 'ala al-bashariyya abinda yake asalin dan adam tun farkon halittar dan adam zamanin babanmu annabi adam asali ga mutane gaba ɗaya shine tauhidi da inda haka shirka shigowa ta yi daga baya abu na biyu al'asulu fi muhimmatin rusul asalin aikin annabawa asalin aikin manzannin Allah albisharatu liman amana wattaqa wanne nizaratu liman kafara wa fajar asalin aikin annabawa shine albisharatu liman amana wattaqa yin bushara wato a faɗi alkawarin rahama da ni'ima da Allah ta'ala ya tanaji ga mutanen kirki ga duk wanda ya imani ya ji tsoron Allah sannan a yi annizara tsoratarwa gargaɗi da jan hankali ga wanda ya kafirce ya fajirci wannan shine aikin annabawa yin wa'azi da faɗin kyakkyawan tanadi ga mutumin kirki yin wa'azi da faɗin mummunan tanadin da aka yi wa mutumin banza shine aikin annabawa wa qad yushra'u lakum qitalu man yuqatiluhum fayuqatilunahu kama shar'a dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi asalin aikin annabawa yin wa'azi su yi bishara ga mutanen kirki yin wa'azi su yi gargaɗi ga mutanen banza amma wa kada na lakum wani lokaci akan shar'anta ma annabawa su yaƙi amma wa za su yaƙa akan shar'anta masu qitalu man yuqatiluhum su yaƙi wanda yake yaƙansu fa na kusuma su yaƙe shi an gane ko أذن للذين يقاتلون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أن يردى أن yi izini ga waɗanda يا yaƙa لوكش تقول to daga su ma an ba su dama an masu izini su mayar da martani ashe yaƙi a musulunci ana yi ne na ramuwa ba ibtida'al ba musulunci baya cewa kawai a fara yaƙi an gane ko amma aka yaƙe ku nan sai a ce kuma ku mayar da martani kama shar'a zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka shar'anta haka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na uku min alamati khudlanil umma na daga cikin alamar da ke nuna lalle al'umma ta taɓe wa ta'arrudi halil khasar wa dimar kuma lalle al'umma ta kai kanta izuwa ga asara da lalacewa an takhtalifa fi kitabiha wa diniha ka cimma al'umma suna samun saɓani a kan littafin da aka saukar masu saɓani cikin addininsu wato abin da ya shafi ƙida. an gane ko a samu waɗansu fayu harrifu na kalamar Allah su rika canza maganar Allah suna jirkita maganganun Allah wayu baddiluna ku suna canza maganar Allah shine wayu baddiluna ku? su rika canza shari'ar Allah talaban lirri'asa domin neman shugabanci ga wani kawai don ya kai izuwa ga manufarsa zai canza dokokin Allah don ya kai izuwa ga shugabanci an gane ko wato ba a son wajen neman shugabanci ko neman duniya gaba ɗaya. ya sa har sai mutum ya jirke ta tsarin addininsa duk mutumin da aka ce wai ba zai samu shugabanci ba sai ya bi bokaye yan cultism ya canza tsarin da ubangiji maɗaukakin sarki ya ma ɗan adam musulmi to ya fi sauƙi ya haƙura da mulkin ya runguma addininsa karka canza ko aya ɗaya don ka isa zuwa ga manufarka ta mulki karka canza ko shari'a ɗaya don isa zuwa ga manufarka ta mulki domin wani lokaci in ba an yi sa'a mutanen kirki ne a madafan iko ba neman shugabanci yakan kai ga mutum ya yi barna cikin addininsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisan da al-imam at ya ruwaito yace ma bi ibani ni ursi lafi ganamin bi afsada hirsil mar'i alal mali wa sharafi lidini ma da ibani ja'i'ani kun ga kuraye guda biyu ko ka ce kyarkeci guda biyu masu bala'in jin yunwa a samu kura guda biyu kowace tana jin yunwa Ursi fi ghanamin waɗannan kuraye guda biyu mayunwata sai a sake su a garken awakai to barnan da kurayen nan guda biyu masu jin yunwa sanda aka sanya su a cikin garken awakai barnan da kurayen guda biyu za su yi ma wannan dabbobin wallahi bai kai barnan bi afsada laha bai kai barnan da shirsul mar'i alal mali a samu wani mutum idansa ya rufe dukiya yake nima ga dangada ba tare da tsayawa kula da dokokin shari'a ba shi dai ya samu kuɗi wa sharafin dai ne haka mutumin da ya tasa mulki so yake ya samu mulki to yana iya kyale addinin sama domin neman wannan mulki din mun gane ko to ga wannan mutanen da ba su da kyakkyawar aqida ba su da kyakkyawan manufa addini ba shine a gaban su ba to suna iya ba da lahiran su dan kade su samu mulki dan kade su samu duniya ba mulki kade ba har da dukiya mun gane ko kamar yadda yahudawa suka yi domin jagoranci san mulki san matsayi suka siyar da addininsu suka kyale dokokin shari'a don kaɗai su samu mulki to amma mutanen kirki ba a sa ran za su yi haka mun gane ko ba sa sa ran za su yi haka kullum mulki in ya samu mutumin kirki to al'umma za su ji daɗi mutumin kirki kuma ana iya samun cikin duk katugori na jama'a duk kowane irin nau'ukan mutane mabambantan sana'o'i wato cikin 'yan kasuwa cikin 'yan boko cikin malaman addini ko ana iya samun mutumin kirki da zai yi jagoranci to ba wani bangare da za ka ce wannan bangaren bari su a taka masu burki akan harkar shugabanci gaba ɗaya su ba za su shugabanci ba shugabanci kawai shekun ne nisbi abu ne da ke da alaka da ɗaiɗaikun mutane akwai cikin malaman addini akwai cikin waɗanda ba malamai ba wanda za su iya riƙewa su yi amana a wannan 2027 uh, uh, da wato wannan sabon shekara da aka shiga akwai malamai na addini waɗanda suke yunkurin neman shugabanci ko ya zanto su da kan suna nema ko kuma mutanen sun ce su su nema an gane ko malamin addini ba laifi ba ne ya fito takarar siyasa ya fito ya ci zaɓe a zaɓe shi a matsayinsa na ɗan ƙasa a matsayinsa na wato a matsayinsa na wadda ya iya abin da ake neman a yi na shugabanci illa malaman sun kaskashe biyu akwai malami zallan malami wannan malami ne ɗan arabiya ya iya islamic studies ya iya loga arabiya amma ba ɗan boko ba ne kuma shugabancin najeriya da boko ake yi ba za ka zanto gamna ba turanci ba haka ne ba za ka zanto ɗan majalisa to me za ka ce a senate in ba turanci ba ga malamin da ya karanci karatun islamic studies zalla ba ɗan boko ba ne ga daman mulkin najeriya bai dace da shi ba amma malami ɗan boko ya yi karatun addini a fatfuron karatun addininsa kuma ya yi karatun boko in advanced level to me zai hana in yana da ra'ayi ya ji zai iya ya fito ya tsaya takara ba laifi a kan wannan balma wancan karatun addinin nasa ana sa ran ya taimaka ma wannan tsari na shugabanci jama'a za su zaɓe shi ne bisa ya yake ba za a zaɓe shi ne a matsayin shi na malamin addini ba za a zaɓe shi a kan shiwa na ya halinsa yake musamman kuma in ya taɓa shugabanci an gani an gane ko yanzu wadda suka fito karara cikin malaman addini fitattu a ƙasar nan suka declaring kansu a matsayin ɗan takara ɗan takara suka faɗi babali ai malamai ne guda biyu banda fastocin malamai da ake buga jahohi jahohi amma da suka faɗa kaga sheik professor isa alifan tami hafizahullah ya fito karar ya yi declaring kansa a matsayin ɗan takarar gwamna a jihar gombe so kaga muna goyon bayansa best of abin da ya yi a baya best of abin da ya yi a baya domin ya rike nidda sai a a duba rayuwarsa a nidda ya take shugabannin da suka rike nidda a matsayin iyayen wannan cibiyar, wannan faratatas ɗin shi kuma da ya zo ya rike a matsayin daraktan nidda to sai a yi a gwada a ga tsakanin shi da sauran suwa suka fi achieving target a ji a duba mana a gani ya rike minista na communication shin da ya rike minista na communication ɗin nan a je yanzu a yi vetin a duba wato a ɗaga a duba tsakanin ministocin da suka rike communication ɗin a baya da wanda ma suke rikewa a yanzu da kuma shi da ya rike shin akwai canji to aka ga eh yayi aiki yayi abin da ya kamata to wannan alama ce a kan cewa in aka ƙara ba Allah ta'ala ya ƙara ara masa dama to da izinin Allah yadda aka ga canje a can za a ƙara gani a nan amma karatun addininsa kar ya zanto shine bariya shine dalilin da zai sa a yaƙe shi tunda malami ne to a yaƙe shi amma in ba malami bane kenan, a bashi wannan kaga kauyanci ne da ci baya irin namu na 'yan arewa shikenan in kai karatun addini ko da ko ka zanto zaki a fagen bokon fa cikin ɗan bokon aka sanya isa alfantami kai ka san kura ne a bokon <laughs> eh, zaki ne a bokon a cikin bokon kai ka san jagaba ne to sannan a farfaron bokon shi kuma ya yi karatun addini to sai karatun addinin sai zama masa bariya na ba zai zai gwamnati ba kenan kawai duk wanda ya karatun addini kamar shi kenan ya wa kansa tambari ne na cewa shi ba shi ba shugabanci da aka in kana son shugabanci ka zama jahili a addini shi kenan kama abin da muke neman faɗa kenan karatun addinin malami ba zai zanto dalilin da zai sa a rika buga hujja kan haka a ce shi ba zai zanto shugaba ba mun gane ko inda ya iya ya ƙware amma akwai malaman da abinda daman suka yi zurfi akan shi karatun addini to haka sai tsaya a wannan karatun addini sai ta yi yanzu ka kalli dan uwan mu malam Muktar Yola abin da yafi dacewa da shi ya zauna ya ta karantar da ilimi ya karantar a masallaci ya karantar a zau a amma malamai yan boko yanzu malam Bashir na Sokoto da ya fito ya bayyana cewa zai ma tsaya takara to sai ya kamata ka san wane ne malam Bashir malam bashir malamin arabiya ne kaɗai malamin addini na zaure kaɗai ba dan boko ne boko ne in advanced level to ya yi karatun boko kuma da boko nan ake siyasa nan don me ba zai fito yi ba in yana da ra'ayi mun gane da kyau sai a tsaya a kalle shi shi a karan kansa kafin ya fito takarar nan shi wane ne ya yake da mutanen garinsu ya yake da mutanen anguwansu sai a kalle shi a wannan baban ba kaɗai tun da dai malamin addini ne sai a ce to ba zai wato ba zai tsaya takara ba mun gane ko ba zai yi a ce tun malaman addini su shigo fagen siyasa ba zai yiwu ba kuma kanin mu'minuna firu kafa ya kamata a ce mummune su kakkasu ne wasu su rike zaure suna karantarwa wasu kuma su rike wancan bangare amma in aka samu mutum ɗaya biyu mutum uku hudu waɗanda suke cikin fagen siyasa wannan addinin su ba wani abu da zai cutu zagi kuma da wani zai ce ai in malamai suka shigo siyasa za a zage su to yanzu da basu shigan ba malaman da basu shigan ba sun sha ne wajen zagin yanzu ina ruwan shek fantami da eh, shek haifan da siyasa ka taba jin bakin shek haifan da a harkar siyasa to amma ya kubuta a wajen zagin masu zagi eh ba zai kubuta ba da haka ba za ka ce wai kana gudun zagin jahilai da haka ba za ka yi abin da ya kamata ba abin duk da ya kamata wanda shari'a ba ta haramta maka ba sukan mai suka da zagin mai zagi bai dace hana kai yi ba inda kai ka san abin da kake daidai ne tsakaninka ga Allah kuma abinda dalilan shari'a za su karkata zuwa gare shi ba za ka taɓa haɗa wanda ya sani da wanda bai sani ba insha Allah ba za ka haɗa ɓarnan jahili da ɓarnan mutumin da ya sani ba ba za ka haɗa ba an fi sa ran a sami a eradication barna daga wanda suka sani sama da waɗanda ba sani ba an fi sa ran a sami an yi raguwan barna a wajen wanda suka sani akwai mutane ko wanda suke so su yi amfani da bambance-bambance na aƙidoji da ke tsakankanin malaman addini sai su rika shigowa da cewa ayan an zaɓuwa ne waɗannan alu sunna ne ai wannan ɗan izala ne wannan zai zai kamo bambance-bambance in yi shugabanci wannan ƙoƙarin wato yin amfani da wata dama ce don kaɗai a kwaɓi mutane ko a dakile mutane akan abin da yake shine ya fi in ba haka ba constitution ne ake tafiya da shi a najeriya duk wadda ya hau da zai za ka zanto gwamnan katsina a yau to ai ba san ranka za ka yi ba dole doka ce akwai 'yan majalisa shi kenan kawai don kai ne gwamnan katsina kai gwamnan katsina ko dan izala ne ko dan ɗarika ne sai kai amfani da wannan damar ka hana mutane abinda hurriya ta addini freedom na addini a cikin constitution ta ba su dama ba zai yi ba wani lokaci ma inda harka siyasa ne in da ɗan ɗarika zai hau wani shugabanci wala sai yan izala su fi jin daɗi domin gani yake ɗan ɗarika nashi ne shi kuma in damar ɗan siyasa kullum me yake nima kullum ya jawo mutane to su wane ne yake kallon ba nashi ba akwai dalilan da zai sa su ki tafiyarsa zai irga yan izala ciki za su yi ai wannan dan dariƙa ne don haka to sai ga abubuwan da zai musu dan ya lallashe su ya cire masu ma wancan tunanin to lokaci ba zai wa yan gidan shi ba ba zai wa yan gidan shi ba ai yanzu akwai abokin mu Sheikh Jamilu Albani malamin izala ne a mataki na ƙasa shine sakataren majalisar malamai na kaduna state gaba ɗaya na izala amma shugabancin da yake yi tun daga majalisa mutanen constituency sun zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa ya je kaduna ya wakilce su basawa constituency sannan suka ƙara aka ƙara zaɓen shi a matsayin ciyaman ciyaman na local government a tattauna da shugabannin ɗariƙan local government ɗin shi akwai wani ɗan ɗariƙar da yake kuka da shi sai ‘yan ɗariƙun ma su samu abin da ‘yan izalan ma ba su samu ba a wajensa a yanzu haka shi ne ciyaman karantali a yanzu haka da haka kanmu ya waye mu fahimci cewa karatun addini ba zai zanto dalili na ya hana wadda yake da ra'ayin ya zama shugaba ya zama shugaba ba amma asalin wajibin malamai ne karantarwa da tarbiyyantarwa amma in malami ya ga zai haɗa karantarwar da shugabanci to wannan ya koma asalinsa don ba sharkan shugabanci dama asali na malamai ne duk wanda ya bi bibiye-bibiye shugabanci ya san abu ne na mutanen kirki na masana na mutanen kirki na masana kafin a zo a fara harkan dimokuraɗiyya shugabanci a yana hannun sarakuna ne to su waye sarakuna su wane ne sarakuna kafin turawa su zo su mana wannan juyin juya hali a kawo demokrasi da sauransu su wane ne shugabanni cikin al'umma kaga sarakuna ne to su waye sarakuna ai malaman addini kowane gari ka je in ka ɗauki tarihin shugabancin za a ga malaman addini ne mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da aka kiran mu jama'a don Allah mu cire wannan akaliyar wannan tunanin wata irin aidiya ce da take kwakwalan da daga cikin mutanen arewa in aka ce wani malamin addini ne to ba a son a ji sunan shi sam a cikin kalman siyasa a cikin harkar shugabanci abinda ake nema a harkar shugabanci kawai shi kenan a samu waɗanda su ba sa cikin harkar addini gaba ɗaya to ga wannan ku kuskure ne a ƙasan da muna zaune dimokuraɗiyya ake yi fatanmu dai Allah ya kawo mana musulunci da shari'ata. ta wato Allah ya kawo mana shari'ar musulunci a aiki da shi amma a yanzu ba muna ji muna gani ɗan abokan zaman mu a wannan ƙasar aka samu rabaran faza yi bas present a kasan nan osun baju malami ne a coci ko ba malami ne a coci shi kanshi president ba a yanzu matarsa so nawa tana yin sanata kuma fasto ce a coci fasto ce a coci a yanzu din nan da muke magana a kudancin kasan nan gwamnoni nawa ne fasto na coci faston coci ne amma ya fito daga fin coci din ya je ya tsaya takara sai lahadi kuma ya je frecin a coci to mai laifi bawan Allah nan profesor Isa alifanta musan yana nidda bai daina karantarwa a masallacin Allur ba yana minista mai ci yana tafsirin alkur'ani mai girma duk ramadan ga minista ne a najeriya amma kuma ana jan masa baki yana fassarawa wannan ba abin alfaharin musulmi ba ne ba ga minista ne mai ci da ministirinsa amma zai zo ya buɗe a shama'ilil muhammadiyya ya karantar da siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ɗabi'unsa wannan in musulmi yana tunani ba abin alfahadinsa ba ne hmm? ba to a sai ya zanto wai abin zagi abin suka sai a ɗauko wasu abubuwa da ya can na baya wanda duk kowa ya san duk abin da ba nassin alkur'ani ba zai iya can samun canji in dai ra'ayi ne yana da canji yau zan zanto ina da ra'ayi kaza gobe kuma samu ra'ayi kaza kamar yadda shekaru suna karuwa hankali na karuwa bincike na karuwa ilimi na karuwa ita kanta yanayin kasan tana canzawa abinda a yau bai kamata kai ba gobe da jiba sai ga ba abin da ya dace kai kamar sa an gane duk abin da ba nassi ne karare yake ga yadda za a yi ba duk wata mas'ala ita hadiya to dole za ta iya daukan canji in a da Profesor isa mai na kallon rashin cancantan shigan malami siyasa to a yau ƙasar ta canza akwai bukatu malamin ya shiga bincikensa ya taka ya ƙaru. shekarunsa sun ƙaru. hankalinsa ya ƙaru. sun ka abubuwa da yawa waɗanda duk ƙaruwan waɗannan suna iya haifar da canji ga ɗan adam don Allah mu kiyaye wannan ɗabi'ar na zagin malamin addini in ya ce zai siyasa a jira ya siyasar in yi siyasar sai a ga ya fi sauran lalacewa to a ga best of lalacewa shi sai a soki lalacewan nashi mun gane da kyau sai a soki lalacewansa amma kuma na kallon gwargwadon abubuwan da muke ji yanzu an ba da an ba da nakon ma'aikatan alhazai na ƙasa ga ɗaya daga cikin manyan malamai aka ba profeso pakistan amma duk wanda suka je aikin hajji a bara a je abu a tambaye su sun ga canji ko ba su ga canji ba mun ji wajen mutane da yawa sun faɗi irin canje-canje alhazai na birni da na ƙauye sun samu sauƙi sun samu tarba an samu abubuwa na jin daɗin alhazai wadda a baya ba a samu so ashe in malami ya samu wata dama ana sa ran ya amfani da wannan ilimin nashi ya zanto mutane sun ji daɗi to kar mu mu ɗauki wata ɗabi'a kawai na in malami ya fito takara maimakon a kalle shi a kalli biography ɗinsa me yi ma al'umma me yi halinsa sai a hukunta shi kan wannan a zaɓe shi ko ka a zaɓe shi sai a ije halinsa a ije aikinsa a ije taimakon da ya taɓa yi sai a kalli wai shi malami ne bin malinta sai a zage shi ba ga wannan ba daidai bane kuma su malaman ne ya kamata su fito su wayar da kan mutane E waɗannan bayanan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu na ba akwai wannan daga hannu ne ko Allah ta'ala ya taimake mu sai ya ce ah, wato wajaryan wara al-ahwa'i kar a samu mutane suna gudana suna tafiya kan san zuciya da kabilanci wa hadha alladhi tu'ani min ummatul islam al wannan ko shi ke damun al'umman musulunci a yau an gane ko shi ke damun al'umman musulunci a yau wa ƙabalar yau tuntun ma shi ne a samu mutane kawai dukkan ku musulmai ne amma a rika nuna ɓangaranci da ‘yan garanci musulunci gaba ɗaya kowa na kai wa kana sababu dimari bani isra'il wannan ku shi ne ma dalilin lalacewan bano isra'il na kusa da na ƙarshe cikin darussan da malam ya ambata yace ummatul islamin lati ta'ishu alal kitabi wa sunna. al'umman musulunci wadda suke rayuwa ƙarƙashin Alƙur'ani da hadisi an gane ko aqidatan wajen gina aqidarsu wa ibadatan da ibadarsu wa qada'an da hukuncinsu masu aiki da Alƙur'ani da hadisi hiya al-mu'niyatu bi qawlihi ta'ala su aka nufata da zance lokacin da Allah ya ce فهدى Ladina الذين آمنوا لما اختلفوا فيه sai Allah ta'ala shirye da mummunai zuwa ga abin da su waɗancan Yahuda suka samu saɓani a kansa na gaskiya bi iznihi da izinin Allah wato alkur'ani da hadisi shi ake gina musulunci a kai dukkan wata aƙida da za ta ce ai kawai kai musulunci da zallar maganan Allah ba a buƙatar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a san saka bakin ma'aikin Allah cikin gudanar da musulunci to ga wannan akida ce ta kafirci ba yadda za a yi musulunci ya tsayo musulunci na gaskiya wanda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi face sai da alqur'ani da hadisi in ko aka ce hadisi jama'a ana nufin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ji daya sai ayyukansa duk abinda ma'aikin Allah ya aikata a fagen ibada ko fagen mu'amala duk wani aiki da ma'aikin Allah ya daidai da mikewa daidai da zama duk abin da ma'aikin Allah ya sunan shi hadisi to sannan sai ayyukan da sahabbai suka rika yi gaban ma'aikin Allah yau da gobe duk abin da sahabbai suka yi a fagen addini ko fagen gudanar da rayuwa ma'aikin Allah ya masu shiru bai hana su ba to wannan abin aka roto sai a ce hadisi sannan akan ce hadisi fa ana nufin aikin wani sahabi ko maganarsa kun gane ko sahabi in yi magana shi ma maganarsa akan ce masa hadisi makofi haka kuma aikinsa sannan sahabi na iya ba da labarin wani abu da ya faru tun a jahiliya tun kafin Allah aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. sawa'un sahabin yana da rai a lokacin da wayansa aka yi abin ko ko sahabin shi ma daga bayan faruwan abin ne aka haife shi sai ya samu labari a wajen ɗaya daga cikin sahabbai sai ba da wannan labarin to shi ma ana ce masa hadisi abinda wanda bai san harkar nan yake zato fice kenan yanzu kwanan nan ya haya masu suka yake ta tambaya ana tsammanin wai kamar tambayan ta bure mutane ne ba za su iya amsawa ba alhalin tambaya ɗan islamiyya ma zai amsa wannan kai ba hidiman ka bace ba kawai yana cewa ne jabir ɗan abdullahi da yake ba da labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suna ginin ɗakin ka'aba har zanin har wani bangare na suturar manza Allah ya kauce daga jikinsa sai ce ai wannan abin da jabir ke ba da labari sun bincika sun gano sanda ma aka jaddada ginin ɗakin kaba a lokacin saura shekaru ma a haife jabir ba a ma haife shi bi ma zo duniya ba to ya aka yi kuma ya zanto kuma shine ya roto wannan hadisin an gane ya aka yi daman jabir fa kakkab ruwayen wannan hadisin ba inda jabir yake a gabana akai shi jabir ya ba da labari ya ce lokacin da ƙurisha suka zo suke jaddada kina ɗakin ka'aba ma'aikin Allah yana tare da abbas baffansa sai abbas ya ce da ma ka jawo gyaftanka ka ɗora a kafaɗarka don ka rage bulo yadda yake cin ma kafaɗa ka sa wani abu mai taushi to sai wani bangare na jikin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yi bayyana to a nan wurin sai musu suka sai ta dilisanci ya ce jabir ya ce an yi da shi a wurin wallahi bai ce an yi da shi a wurin ba a dukkan ruwayoyin wallahi al'adai ruwaya kawai ya shi ya roto hadisin jabir to kuma irin wannan ruwayan akan ce ana kiran shi hadisun mursal mursalu sahabi sahabi ya yi irsali kenan shine a samu wani sahabi karami sai ya je wajen wani sahabi babba wanda shi ya halarci zamanin jahiliya mun gane ko sai wannan babban sahabin sai ba wannan karamin sahabin da bai da shekaru mai yawa sai ba shi wani labari shi sahabin in ya zo zai faɗi abin da ya faru wa ɗalibansa shi karamin sahabin sai ba su labarin kai tsaye ba sai ma ya faɗa musu ya na ji labarin ne wajen wane ba mun gane to in dai sahabi ne yayi irsali ana karba da haka abin da ke cikin hadisin Jabir irsalin sahabi ne mursalin sahabi ake ce ma wannan kai masu suka irsalin sahabi ne wannan ko a ilimin hadisi ana karba alatsul wato al'ain ra'as ana karba kaga wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu kakkab malaman da suke shirin hadisin ba wanda yace tsare ma'aikin Allah yayi tsareci tsareci wanda kai kake nufi babu hadisin bai nuna annabi yayi tsareci ba kuma malaman da suka zo shirin hadisin kakkab din su ba sai ma'aikin Allah yayi tsareci ba kai ne kake cewa hadis an ci mutuncin annabi a hadisin an ce yayi tsareci wallahi tallahi in ka karanta fatul bari shirgin bukhari ya ce hadisin girman ma'aikin Allah yake yi hadisin sam sam sam a cikin shi ba nuna tsaraicin ma'aikin Allah haka al'imami imam ibnu jawzi shi ma abin da ya faɗa kenan a cikin littafin shi kashful mushkil hadisin da nuna ma'aikin Allah ya tsaraici ba mun gano nan da kyau sannan suka yi nace kwanan nan sai ya zo ya kyala tanki ya koma ya kyala jaki ya koma yana dukan tanki kai da ake tuhumtar ka kan matsalolin matsalolin shari'a da ma ka'idodin larabci da baka faɗe su yadda ya dace ba ma'ana baka yi ta'arifinsu su baka yi definition ɗinsu yadda ya kamata ba shek Malam Kabiru Gombe yana masa magana yadda kake kai masu suka kai ta'arifin janar ba haka ba ne ba ka birkita ta'arifin nashi definition ɗin nashi sai Malam Kabiru Gombe sai ce janar to abinda aka sani a elementary level 'yan haya islam jinas ake ce masu littattafan balaga albalagatul waziha da sauran littattafan balaga na kasa-kasa aljinas ake cewa shi ya fi shahara to amma in ka zurfafa karatu ka je kana karatun loga in advanced level za ga ana cewa janas kalman tana cikin alazdad kamar da kan ce sifwa wanda shi ya saba a ce sifwa ne in ya ji ka ce safwa sai ya dauka kuskure kai amma da ana faɗa kamar yadda kan ce jina'iza jana'iza jina'iza ko jana'iza to haka jinas ko janas ko junas da ana faɗa karanta littafin tajul arus tajul arus ka ji ya ce wa sukiya fi al ana iya cewa janas ba lalai ka ce jinas ko junas ba jinas in elementary level a mataki na ƙasa Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka addini da alkur'ani da hadisi ake yi a ƙarshe yace alhidayatu bi yadillahi fayatlubu da abdu da'iman alhidayata min laki ta'ala Shirya gaba ɗaya tana hannun Allah ne shi kuma bawa ana son ya nemi shirya shi wajen Allah ta'ala Biso su'alihi al-mutakarrar ka dinga roƙon Allah ta'ala shirya. mun gane ko kullum ka roki Allah shirya na daga cikin addu'ar da aka roito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabe da ke cikin sahih muslim daga nana Aisha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan ce Allahumma rabba jabba wa rabba jibril wa mikala wa israfil fatira samawati wal ard alim al ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini limaktalafa fihi min al haqq bi idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan addu'a ana son ka yawaita yin ta addu'a ce ta neman shiriya da kuma Allah ta'ala ya dora ka akan daidai Allah ta'ala ya da taimake mu matashiyar zancen mu fadin Allah ta'ala am hasibtum na'am alarma am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم م. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا الله قريب wannan aya tana da asbabun nuzul wato dalilin da yasa ko sababun nuzul tana dalilin da yasa Allah ya saukar da ita mun karanta wannan littafi asbabun nuzul na al-Imam al-Wahidi wanda yake babban malami ne ya rasu tun hijira na da shekara 468 400 da nawa da sittin da takwas kaga yau hijiran na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai to shi kuma ya rasu hijira na shekara dubu eh, ɗari hudu da sittin da takwas mun gane ko ka kusan shekara dubu ɗaya da rasuwan shi Allah ya gafarta masa to amma kafin mu ji abin da ya kawo a matsayin dalilin saukar ayar bari mu ji abin da sheik abubakar mahmud gumi allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya faɗa game da ayar a cikin tafsirinsa mai albarka raddul azhar ya ce walamma kana islamu dinul haqqi yayin da ya kasance addinin musulunci addini ne na gaskiya ba addinin ƙarya bane. la yukhda'u huda'u wato la yukhda'u mu'taqinihi ko mu'utan ƙihi mu'utan ƙihi la yi ba a yaudara mu'utan ƙihi waɗanda suke kudurce addinin musulunci ba a yaudara su musulunci duk wanda yake musulmi ba zai yaudar ɗan uwan shi musulmi ba a karantarwa na musulunci ba za a yaudari musulmai duk da awil kazi ba da da'awa ta ƙarya ba a zo a yi musu farfaganda a maku burin-burin a yi shigo-shigo ba zurfi ga al'ummar musulmi ba a haka in abu da daɗi za a ce abin akwai sauƙi in abu akwai wahala za a ce abin akwai wahala fa inna ku bayyana min awwalil amri shi yasa tun farkon musulunci initially tun farkon musulunci tun sanda Allah ta'ala ya saukar da al'addinin musulunci aka yi establishin musulunci a makka tun wancan lokaci Allah ta'ala ya bayyana annahu kulfatun addinin musulunci nauyi ne aiki ne Wata taklifun ɗora nauyi ne akan bayi wasti'dadun lil qiyam bi hamlil mushaqqat addinin musulunci yana buƙatan aikin tsi ai shiri domin ɗaukan gwagwarmaya da wahalce wahalce ga da addinin musulunci wa tasfiyatin nufusi addinin musulunci tsarkake zuciya ne kamar yusaffa zahabu bin nar irin yadda ake ake tsarkake ake tsabtata zinariya da wuta in zinariya ta yi tsatsa to da me ake tsabtace ta da wuta don aka tsaftace ta da wuta duk wata zinariyar da ta yi tsatsa sai a sa ta a wuta a narka ta in aka narka ta sannan wasaf lafazin asabku na nufin moli wato narkakkiyar azurfa sai kuma a zuba ta a wani mazubi sai ta daskare to in ta bushe sai a ɓare mazubin sai ta fito irin shaf wannan wannan mazubin an gane ko shine asaf akan ce asaf ana nufin moli ina irin molin da ake buga bulo ko na ƙasa ko na siminti ana ce mishi asaf an gane ko na biredi ko molin biredi kaga duk yanayin da ake duk shaf din da ake so duk yanayin da ake so biredi ya bayyana to za a zuba shi a moli irin wannan haka ne to haka ita ma zinariya in aka narka ta in ta tsatsa ta baki to sai a narka ta in ta narke ta zama ruwa sai a ɗauki narkakken ruwan zinariya sai a zuba a moli to sai a bata ta bushe ta daskare don aka zazzage ta daga wannan molin sai ta bayyana da irin shaf ɗin da ake so ta kasance to irin yadda ake sarrafa zinariya ta wannan hanyar to aka ake sarrafa zuciya a ba ta horo a cire dukkan tsatsa da dafi da annakiya da ya kaka gida a cikin zuciyan bayi mun gane ko to shi wannan sai ya sa Allah ta'ala kala ta'ala sai ya sa sai Allah ya ce am bal asibtum ko mutanen nan ko al'umman musulmi na zamanin zamanin farko kuna tsammanin an ta dakulul jannata ko kun zaci za ku shiga aljanna ne walamma lam ya'tukum masalul ladina khalaw min qablikum ko kun ɗauka za ku shiga aljanna alhalan lam ya'tukum masal masalu wato shibukum ma'ata? ata alladina khalaw kun ɗauka za ku shiga aljanna ba tare da irin wahala da cutarwa da jarrabawa da ta samu munin farko ta same ku ba kun ɗauka za a shiga aljanna ne a maho a ɓagas a sama kawai nan da nan abu ya rima kawai sai aljanna a'a ai sai an jarrabe ku an gane ko sai an jarrabe ku dole sai an jarrabe ku da irin abin da aka jarabci mummunan da suka gabata minal mu'minina cikin mummunan da suka wuce min mihan irin wahalhalu da suka yi fama da shi fa tasbiru a ga za ku yi haƙuri kama sabaru kamar yadda suka yi haƙuri mun gane ai ma kana yan bagi lakum san bai kamace ku ba an tas an tahsibu hadha kusban ku yi irin wannan zata ku zata cewa za ku shiga aljanna a sama ba tare da an jarraba ku ba wallima hasibtumuhu dan me kuka yi wannan zata? na cewa kawai za ka shiga aljanna ba tare da an jarabce ka ba walgarzu manufa dai min haza a taubiyar nan ana so a nuna rashin kyautawansu ne don me za ku zaci ku shiga aljanna ba tare da an jarraba ku ba an gane to manufan irin wannan nuna gazawansu shine tashji'ukum ala sabri dan a karfafi sahabbai a karfafi al'ummar musulmi su yi haƙuri da duk nau'in jarrabawa da zai zo musu wa hassukum alaihi kuma a zaburar da su a kan yin haƙurar. kullum musulunci sai da haƙuri an gane ko in dai musulunci ne sai da haƙuri kun ga ranar asabar haɗin kan isra'ila da amerika suka kai wa iran yaki suka kai wa iran hari wani mugun hari kusa da gidan ah, ali alhamda'i ali alhamda'i ɗaya daga cikin ayatullahi da suke da shi a shi'a Wanda wannan ya haifar da hata jita-jita ma ya yaɗu a ƙasashen duniya cewa wannan harin ya harasar da ali alhamdai shugaban ƙasar wato shugaban iran ta da cewa akwai waɗansu ruwayoyi daga cikin gidan iran wanda su kuma suke nuna a yana nan da ranshi ayyansu to amma a shakir jama'a al'umman musulmi gaba ɗaya da mu ahlus sunnatu jama'a da su da suke a shi'a in fada ta kama shi'a da yahudawa to za mu goyi bayan shi'a ne in fada ta kama shi'a da kiristoci to za mu goyi bayan shi'a ne mun gane ko za mu yi addu'an alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafi zukatan 'yan shi'an iran ya ba su nasara akan amerika akan isra'ila mun gane ya ba su nasara akan amerika akan isra'ila ya zanto sun za su Allah ya wargaza tanadin wancan muguwar ƙasa Amerika da Isra'ila domin mun tabbatar da cewa na daga cikin dalilan yaƙan Iran kafewanta da faratinta akan cewa su suna harka ne islamiyya mun gane ko wannan faɗar mu kuma ta cikin gida tsakanin sunna da shi'a ta shi kuma wannan zai ci gaba ba ranar da za a daina domin ɗan shi'a yana kan mummunar aƙida ahlus sunna na kan aqida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karantar da al'ummar musulmi to dole a ci gaba da wa'azi ana faɗakar da mutane sharri shi'a amma da rigima za ta kama tsakanin ɗan shi'a da bayahudai to ahlus sunnatu wal jama'a in dai zai bi doran karatu ne fatoyin shekul islam ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa da fatoyin manyan malaman sunna to zai tsaya ne wajen goyon bayan shi'a iri ɗaya ne abin eh. da a ce yanzu za a sami wani wanda yake ba musulmi ba sai ya tsaya takara sai a sami zazzaki sai ya tsaya takara sai ya haɗu da shi da wani wanda ba musulmi ba to sai ya marawa zazzaki baya inda kallon addini za a yi an gane ta da cewa ba ta da shi muke ba amma mun fi kusa da su yana cikin fikihun da shekul islam ibn taimiyya ya fitar karkashin suratul rum da Allah ta'ala ce alif lam mim gulibatur rum alif lam mim gulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun rigima ce jama'a ta faru tsakanin maguzawa masu bautan wuta wanda ba su da wani littafi daga sama sam kawai maguzawa ne pagans ne su da kuma yahudawa wanda suke da wani littafi daga sama an gane amma su ma ba musulmi ba ne ba su yadda da annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi dai suna da wani littafi na attaura a hannunsu to sai za a yi rigima tsakanin maguzawancan masu bautatawa gumaka marasa addini samawi da kuma waɗannan yahudawan da ba musulmai ba ne amma dai suna da dogaro da wani tafi wanda shi ma daga sama yake sai ma'aikin Allah da sahabbansa suka yi ta fata suka yi ta addu'a Allah ya ba masu littafin sama nasara akan maguzawancan da ba su da littafi to amma da aka yi faɗan kuma ikon Allah sai maguzawancan suka lallasa yahudawan nan ma'aikin Allah sai ya damu sahabbansa ma suka damu suka yi bakin ciki kan haka da da cewa dukkaninsu ba ba musulmai ba ne mun gane ko to da sahabbai suka nuna damuwa da bakin cikinsu yadda aka samu nasara akan yahudawa maguza suka lallasa yahudawa sai Allah ya saukar da wannan sura yana lallashin annabi da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce alif lam mim gulibatur mun ji farisawa masu bautan wuta maguza marasa addini sun lallasa yahudawa wanda suke da attaura daga sama mun ji haka ya faru mun gane ko gulibatul rum fi adana al-ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun Allah ya ce mun ji an lallasa su amma ga wata bushara su ma Yahuda da kuke bakin cikin an kada su a wannan yakin su ma daga baya za su zo a ƙara yin wani fada za a yi turmi na biyu a turmi na biyu za su turmushe maguza wancan waɗancan farisawa Allah ya ce kuma kwantar da hankalinku haka zai faru bizu isi ne an gane ko sai waɗannan ayoyi a surar turum suka fito ƙarara suka nuna ma'aikin Allah yana goyon bayan yahudawa sama da suwa maguzawa amma me yasa annabi yake goyon bayan yahudawa ta ga cewa ba musulmai bane an gane ko saboda sun fi kusa sun fi kusa alal akalli yadda aka saukar masa da alkur'ani daga sama su ma an saukar masa da mai da attaura daga sama to ina ga 'yan shi'a wanda suna da'awan alkur'ani ma wana da'awan alkur'ani da da cewa akwai wani bangare cikin gulato shi'a wanda suke ganin tabbas wannan alkur'ani din an masa canje-canje ba shine alkur'anin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad ba da muna faɗin wannan haka wasu suna kallon kamar sharri muke wa 'yan shi'a sai ga wani madubunsu na gana, shugabansu na gana, ya fito karar ya ce zazzakin munafikin yan shi'a ne yana munafuntan yan shi'a Ya ce a shi'a na gaskiya ya ce wannan alqur'anin akwai ayon da aka cire a ciki ya fito karar ta yawa a social media da Hausa yake magana na san da yawa daga cikin ku gan shi. ya fito karar ya faɗa to amma tare da haka muna da waɗansu abubuwa da suka haɗa mu in har in a iran za ta yaƙi da isra'ila za ta yaƙi da amerika to du'alu sunnatu wal jama'a za su marawa iran ne baya mun gane da da cewa in ka bibiyi tarihi abubuwan da ke faruwa za ga cimma an baro baya lokacin da iran ɗin ta rika ba da goyon baya ga isra'ila ta rika dirmushe waɗansu luka na musulunci a ƙasan yemen a asiriya da makamantan waɗannan mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wallakul musta'an to in dai ka yi musulunci to sai an jarraba ka Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yace wato ne malam ce, an saukar da wannan aya ne don a gorantawa sahabbai a kwaɓa masu da manufar a azabirar da su akan yin haƙuri wa hassuhum alaihi kuma a zaburar da su a kan lallai-lallai su rika yin haƙuri su zabara mun gane wannan da kyau sai Allah ta'ala ya ce masathumul ba'asa'u su al'umman musulmin da suka gabace ku ai alba'asa'u ta shafe su ma'ana an shi an jarrabe su da alba'asa me alba'asa malam ya ce alfakaru shadidu talauci mai tsanani wato musulman baya ba su yi musuluncin nan ba fa sai da aka jarabce su da talauci ba a ga za su jure aka jarabce su da talauci wadarra da cutarwa mai abdarra almaradu aka jarabce su da rashin lafiya wa zulzilu aka girgiza su uzu bi anwa'il bala aka girgiza su da mabambantan bala'i sai da aka girgiza su kamar yadda Allah ta'ala ce am hasibtum أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله يتي أم حسبتم كوكنا ذاتا أن تدخل الجنة هكذا كوي أما هو أبقت أتي أن ساكو الجنة ya alamin Allahu ladina jahadu domin alhalin Allah bai tantance masu ƙoƙari daga cikinku ba ai sai an jarrabe ku wa ya'lamu sabirin sai Allah ya gano su wane ne masu haƙuri cikin ku kamar da Allah ta'ala ce a hasiban nasu ayyuta ko ayyakulu amana hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna na wa la yuftanu Allah ya ce a hasiban nasu su mutane zato suke yi ayyakulu ayyutraku ayyakulu amanna a kyale su alhalin sun ce sun yi imani ba za a jarabce su ba ai dole sai an jarabce su a hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa kum la yuftanun hmm. Allah ya ce wala kada fatannal ladina min qabli wala qad fatannal ladina min قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يتشي ولقد فتن الذين من قبلهم حقيقة من جربتي ولن ku. Allah zai jarabce su ne saboda a gano wane ne zai yi musuluncin gaskiya wane ne zai yi na ba'a shaddun nasi bala'an Summal summa al'amsalu fal'amsal يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وعند ذاك كان مسلمي سي أن جربتيك المؤمن مجرب وانا أجربتيش رشل لافية وانا أجربتيش تلوتي وانا أجربتيش مسألة تكين إيا ينسى ومسألة ما تكين إيا ينسى بذاك على باوا با جرباوا با sai an gwada ka an gane ko hatta ya kula jarrabawa takan kai ga akan ma musulman baya jarrabawa har sai an kai ga hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'ahu sai ya zama shi annabin musuluncin da kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da wanda suka yi imani tare da shi sai ka cimma suna cewa me yasa suke faɗa istibta'ul ko lin nasar saboda sun ga nasaran Allah ta yi jinkiri Allah ya yi alƙawarin zai ba da nasara to ba a samu nasaran da wuri ba litanashi shiddati alaihim suna ganin tsanantawa ya kai masu makura da aka sai ka ji annabi annabin Allah na cewa da shi da sahabbansa mata ya ati nasarullah to yaushe ne nasaran Allah zai zo yaushe nasaran Allah za ta zo allazi wa'adana nasaran da Allah ya mana alƙawari tunda Allah ya alƙawari mu munai cewa lalle za a ba su nasara wa'adallahu allazina amanu minkum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 ingantaccen imani sannan kuma da ingantaccen aiki in dai an samu waɗannan guda biyu to Allah ya alkawari la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafa na min qablikum to lalle Allah ta'ala zai ba mummune mutanen kirki jagoranci a bayan ƙasa zanto su ne mamaya a bayan ƙasa irin yadda ya ba al'ummomin baya wala yumakkinanna lakum dinakum alladhi tadalakum Allah zai tabbatar masu da addininsu na musulunci wanda ya yadda masu su yi wala amna bayan jin tsoro da ya cika mutane to za a samar musu da zaman lafiya shine wala yubaddilannakum min ba'di amrihim amna ya'buduna bi shai'a, su koma suna bautan Allah ba a shirka da Allah da komi. wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna wanda bayan wannan kuma ya da ya kafirce to kaga wannan shi ya zaɓi fasikanci amma an yi alkawari za a ba mummune nasara to wannan nasarar da Allah ta'ala ya ma mummune alkawari to sahabbai sun tsinci kansu a wani lokacin da kafiran ƙureshawa suka rika azabtar da su har sai da ma'aikin Allah da kansa da sahabbai suna yaushe ne nasarar Allah za ta zo domin fa kun san sahabbai sai su yi ayari su zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su suhaibun rumi a lokacin su bilal ibn abi rabah saboda kafirai suna cutar da su matukan cutarwa suna koka ma'aikin Allah ya roki Allah a samu saukin cutarwan kafirai ma'aikin Allah ya ce haba jama'a kakkui raki mana mummunan da suka gabace ku fa akan zo da zarto zarto na yanka katako jama'an musulmi a rika didarawa ɗayansu a tsakiyar kansa har sai an raba kansa biyu amma la yusudduhu zalika an wannan ba zai sa ya kyala addini ya dukankan daga addini ya fita ba su su rumi akan ɗauko su rumi kafirai su kunna wuta su zaunar da shi a wutan tun wutan na ci balbalbalbal har sai balbalan wutan ta mutu ya zan saura garwashi garwashin wutan kitse ya zuba a garwashin wutan ya kashe wutan duk wannan suna mashi wannan azaba ne kadai dan ya ce yayi imani da Allah dan ya ce yayi imani da Allah su bilal ibn abi rabah haka su umayyah ibn khalaf cikin shugabannin kafirai mai gidansa kafiri ne umayyah ibn khalaf zai sa a daure bilal dauri na tamau daurin butan malam a daura hannu a daura kafa a dora shi a ɗaya daga cikin duwatsun makka a lokacin tsananin zafin rana sai a sa shi a dutsen makka ba ci ba sha sai ya ƙuni ya yi taushi ya zanto jemaya maya ya yi yaushi sai a ba yara kuma suna jan shi a cikin gari ana jan shi yadda kasan taya a ƙasa bilalu ana masa wannan azaba yana ahadun ahadun ahadun Allah ɗaya ne Allah makaɗaicin sarki shine wata ran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo wucewa ya ce ma ana azabtar da Bilal da irin wannan azaba shi kuma Bilal yana ahadun ahadun yace ahadun ahadun yani Allah ta'ala makadaicin sarki makadaicin sarki yana nufin Allah ɗaya ne yace sayyunji Allah ko zai baka mafita insha Allah shine yaje ya samu Abubakar yace ya Ababakrin inna bilalan yu'adhabu fillah ga Bilal can ana masa azaba dan Allah abubakar radiyallahu anhu ya je a guje ya samu ubangidan bilal ibn abi rabah umayya ibn khalaf yace wannan bawa na ka siyar man da shi mana yace me zaka yi da wannan jemayan bawa ya daga lalace ya wahala yace ni dai ina so in siya ka siyar man da shi sai ya masa gatse yayi masa farashi da gayya ya kira farashin bayi goma wato kudin amount din da ya fada zai isa ka sai bayi goma managarta amma ya kira mu wannan yan bawa da ya wahala bilalu nan take abubakar radiyallahu anhu ya irka kuɗi cas cas cas ba ɗarin da babu ya biya umayya tubni haɗa. shi ne suka dinga yaɗawa a makka a a a a ya iya yin wannan to duk yadda aka yana da wata manufa ne ɓoyayya akwai wani manufa da yake so ya cimma da wannan bawa kuma nan take ma sai abubakar ya ce to na yanta ka zama ɗa shi ne suka dinga surutu abin ya ba su mamaki Allah ta'ala ya tsarkake niyyar abubakar ya ce allah allazi yu'ti malahu ya ta tazakka allazi yu'ti malahu ya ta tazakka mm. wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza Allah ya ce wallahi abubakar dan Allah ya yi. yayi allazi yu'ti malahu ya ta tazakka wa mali ahadin min ni'matin ya yi ne don Allah kawai mun gane ko to haka sahabbai suka fuskanci mabambantan jarrabawa a hannun a hannun kafirai mun gane amma bai sa sarrin ridda ba bai sa sun kyale addinin su ba to kai ma ba za a kyale ka ba sai an jarraba ka fa ujibu min qibalillahi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ga tsananin azaban da kafirai suke masu a makka har suka rika cewa mata nasrullahi yaushe nasarar Allah za ta zo wanda ya mana alkawari to sai Allah ya ba su amsa ce ala to duk ku saurara inna nasarallahi qaribun lallai nasarar Allah cin nasara daga Allah ta kusa zuwa mun gane ko itiyanuhu nasarar ta kusa zuwa fasbiru da haka ku yi hakuri kama sabaru kamar yadda wato mutanen kirki na da su ma suka yi hakuri in kun yi haƙurin tusfiru lalle za ku samu babban rabo wa fihi isharatun ila annal murada bil qurb ashe kenan a nan wurin an nuna abinda ake nufi da nasarar Allah ta kusa zuwa alqurbuz zamani an gane ko wato alqurbuz zamani an nuna cewa lallai nan da ɗan wani lokaci kankani nasarar Allah za ta zo kako annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bar duniya ba sai da aka yi fatku makka sai da nasarar Allah ta zo to ko kwanan gobe babu shakka gwargwadon riko ka da addini gwargwadon da za a jarabce ka a wata ma'aikata ko a wani ma'aikata a wata ma'aikata in ka je ka ce kai addini za ka tsare ba za ka haɗa kai da waɗansu jama'a a cuta ba sai a tsane ka wani lokaci ma a baka ta ransuwa a tura ka ƙauye kai ka ce sai an yi gaskiya sai an yi amana kakka damu nasarar Allah tana nan zuwa dole mummuni za a jarabce shi mai kokari din an jarabce ka ka ci jarabawa na ake gane mummuni ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala alama antum alayhi hatta yamida alqabitha min at-tayyib ba za a kyala mummuni ba sai an jarabe shi dan a gwada a gano wane ne mai imanin gaskiya wane ne mai imanin gaskiya zaka samu jarrabawa kala kala Allah madaukakin sarki ya datar da in Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu karanto bayanai masu muhimmanci daga littafin asbabun nuzul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 Kuɗaɗen da aka samu a farko tukuna jama'a mu ce Allahu akbar Allahu akbar wani bawan Allah ya yi mana mai gaba ɗaya Allah ya saka mashi da alheri cikin muna kawai ya dunkulo dubu hamsin ya ce gashi a saka asusun marayu ya ba da naira dubu hamsin sannan akwai dubu talatin gane ko wato dubu talatin ne na marayu dubu ashirin kuma na ciyarwa shine dubu hamsin to a jiya mun tafi ma'ana mun tashi karatu muna da naira dubu ɗari da sittin da ɗari kudu da goma sha biyar sannan a yau da safe aka samu naira dubu tamanin dubu takwas kuwa ba dubu takwas kuka sa ba dubu tamanin ne kuma na riga na faɗa sai ku cika yawa ko ka rubuta ga shi domin at da zero sai aka yi kwama nawa kenan eh to yi kenan da aka za dubu tamanin cikawa a laki a wuyan da aka kudi kuɗi ku cikawa marayu su an riga an faɗa musu ba za a yi musu ƙwalela ba sannan sai yanzu da yamman nan kuma aka sami naira dubu sha uku da naira tasa'in dubu sha uku da naira tasa'in to a yanzu dai gaba ɗaya ana da naira dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da ɗari biyar da saba'in da biyar na marayu a yau sha biyu ga watan ramadan muna da dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da ɗari biyar da saba'in da biyar muna kuma fatan 'yan uwa su gaba da taimakawa saboda Allah domin ƙarfafan wannan wato asusu na marayu Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya mana gamdakatar ya ji kan dukkan iyayenmu duk da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kansa wanda kuma kuskure Allah ta'ala ka yafe mana Allah ka rufe asirinmu duniya da lahira ɗan kasuwa cikinmu Allah ta'ala ka sa albarka a kasuwancinsu ma sana'an hannu Allah ka haɓaka sana'an hannunsu duk wanda sana'a shi ta samu talgaro Allah kai mai canje na alheri ba sana'an kankara ƴan kwanan nan suna ta koke cewa su gaskiya sun sun yi tanaji da rikan sallan ƴaƴansu da sarsu to kawai ga Allah ya kawo sai zan yi ba a cikin kankara to Allah kai masu canje na alheri Allah kai masu canje na alheri kusan musibatu kaume inda kaumin fawaid lokacin da wani ya fada ruwa to a lokacin wani zai ciniki lokacin da wani kuma ya ji daɗin yanayin kaga yanzu da yawa mutane suna kallon Allah ya bamu bonus na azumi saboda azumin bana ba wahala wannan sanyin sai ka yi ta azumi sai dai ka sha ruwa ma don ibada ba don kana jin kishi ba so daidai haka wannan lokaci ko shi ko mai kankara da ya je ya yi odan deep freezer ana ta siya dab da azumi musamman an ga rana ta daga to shi ke yanzu an gwasale su to kakko kakku faɗi komi sai kyakkyawan magana muna maku addu'a Allah ta'ala ya muku canjin sana'a ta alkhairi Allah ya kawo maku wata mafitar Allah ya rufa asirinmu duniya da lahira rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد ala آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب